bar mu fara najeriya inda wasu 'yan bindiga suka yi wata makaranta a tsakiyar najeriya hari inda suka kashe ɗalibi ɗaya da kuma yin garkuwa da wasu yara da malaman makaranta da kuma iyalansu sai kuma afirka ta kudu inda shugaba da ramaphosa ya zama na farko a cikin waɗanda aka yi wa allurar rigakafin cutar coronavirus yayin kamfen amfani da allurar johnson and johnson bayan da aka samu kalubale bari mu leƙa rwanda inda jarumin da ya fito da fim ɗin otar rwanda ya bayyana a kotu birnin kigali bayan da ya amince cewa yana taimaka wasu 'yan bindiga amma ya ce bai cikin waɗanda suka aikata laifukan da ƙarshe sai kuma tanzania inda mataimakin shugaban yankin zanzibar saifa sharifa hamad wanda jagoranci jam'iyyar 'yan adawa shekaru 30 da suka gabata ya rasu sanadiyar cutar coronavirus